Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake gyara account na WhatsApp idan ya samu matsala. So wannan bidiyon yana da amfani sosai ya kamata ku daure ku kalli bidiyon na ƙarshe domin ku ilimantu kuma ku amfana. So yanzu abin da yake tashi shine satar account na WhatsApp na Facebook da sauransu. So wannan bidiyon zai taimaka muku sosai domin ku gyara account ɗinku idan an sace. Ku yi subscribing channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. so bari mu shiga cikin whatsapp mu. so wannan cikin whatsapp ne abinda za ka yi shine ka taɓa can sama hannun dama ɗigo-ɗigo uku ka shiga wajen ga wajen abu na uku shine whatsapp whatsapp web so ka shiga wajen whatsapp web ka shiga cikin whatsapp web so in har wani baya amfani da account ɗinka to zai kawo ka nan wajen zaka ga haka idan kuma wani yana amfani da whatsapp ɗinka za ka gani a rubuce saɓanin yanzu a yi scanning bari in gwada muku yanzu zan yi scanning zan yi connecting da barcode na ɗaya wayata domin in haɗa wannan whatsapp ɗin da ɗaya wayata za ku gane abin da nake nufi so ku duba ɗaya ɓangaren za ku gani gashi nan zan shiga cikin browser ka shiga cikin browser kowace iri so za ka shiga cikin browser kowace iri idan ka shiga cikin browser so za ka yi sacin web.whatsapp.com kun ga wannan shine website ɗin da ake shiga so zami ko da application akwai application na whatsapp so ko web ɗinsu wannan zami connecting da web so za ka mayar da um, browser ɗinka desktop view ya za ka mayar da ita desktop view daga sama hannun dama za ku taɓa wajen ɗuga-ɗugan nan ko kuma wajen alamun ja tunda ban yi updating ɗinta ba so idan ka taɓa wajen ka janyo ƙasa ga desktop site za ka taɓa wajen kun ga ta fito mana da bakon so wannan bakon din shi zaka yi scanning domin ka nado whatsapp din da yake ɗaya wayar so bari mu shiga wancan whatsapp din domin mu nado abu kun ga ya kama shi so abinda za ku duba shine yanzu kun ga nan bangaren hagu wannan whatsapp din na ɗaya wayan ne gashi nan duk wani abu da yake faruwa ina gani in an turo sako ma zan gani ina fata ku gane kuma zan iya bada amsa ta nan so wannan shine masu satar account suke amfani da shi domin su saci account ɗinka in ba ta verification code ba so yanzu wannan da ne connecting ku duba ɗaya wayata ta ɓangaren hagu zan shiga wajen whatsapp web za ku ga abin da zai rubuta mun saɓanin ɗazu me kuka gani an ce currently active locking device shine gashi nan ta chrome linux to idan har kana so ka gane cewa ana amfani da WhatsApp ɗinka a wani waje so kai tsaye sai ka zo wajen WhatsApp web sai ka duba wajen nan sai ka log out from all devices to wannan log out from all devices shine za ka taɓa yanzu log out from all devices so kun ga yanzu ya yi log out from all devices duk inda ake amfani da whatsapp ɗinka ya goge to amma akwai matsala ta gaba ita ce idan har an saci account ɗinka ne kuma baka iya shiga an yi login out naka an saci account ɗinka to ya za ka ka gyara su ga yadda ake yi a gyara yadda ake a gyara shine gashi nan suka ce stolen accounts about stolen accounts You should never share your WhatsApp SMS verification code with others, not even friends or family. Kar ka sake ka faɗa wa mutum code ɗinka guda shida in an turo ma na WhatsApp. Kar wani ya ce an turo ma code na WhatsApp turo min ko kuma ka bani shi ko da a ce ɗan uwanka ne ko abokinka. If you are tricked into sharing your WhatsApp code and lose access to your WhatsApp account, read the instruction below to recover your account. Idan har kuma an yaudare ka ka faɗa wani WhatsApp ɗinka ya saci account ɗinka ka faɗa wani code ɗinka ya saci account ɗinka na whatsapp to ka karanta wannan dokokin da suke ƙasa ko kuma wannan matakan na ƙasa domin ka gyara account ɗinka ina fata kun gane how to recover your account suka ce sign into whatsapp with your phone number and verify your phone number by entering the six digit code you receive via sms kai shiga cikin whatsapp ɗinka ta hanyar saka kod ɗin da aka turo ma guda shida a lambar wayarka abin da nake baku shawara shine ka goge wannan whatsapp da kake amfani da shi idan an yakin din shi sannan kai da loading din wani ka faɗa wa 'yan uwa da abokan arziki cewa whatsapp din da kuke gani ana amfani da shi ba ni bane wani ne ya saci account ɗina kar ya tambaye ku wani abu ku zaci ni ne sannan ka zo ka yi signing da lambar wayarka a turo ma code ka shiga idan har kuma ka sa code din bayan ka sa code din kuma an tambaye ka wani code shine abin da zamu karanta yanzu You might also be asked to provide a two-step verification code. Za a iya tambayar ka wani code na daban bayan ka sa code ɗin da aka turo lambar ka If you don't know this code, idan baka sani ba, so the individual using your account might have enabled two-step verification code. Wanda yake amfani da account din naka wanda ya sata, yana amfani da wani abu da ake cewa two-step verification code wanda na ce ku sassawa account din So ya za ka yi idan an sa two-step verification code? You must wait seven days before you can sign in without two-step verification code za ka jira dole kwana bakwai domin ka yi signing ba tare da wannan two-step verification code ba ko da mutum ya saci account ɗinka so in ka jira bayan kwana bakwai za ka iya shiga ba tare da two-step verification code ba ko da ya sa two-step verification code to wannan shine inda ake yi sai dai akwai hanyoyin da ake bi na sanin kafin kwana bakwai ɗin nan sai dai gaskiya yawancinsu ba sa aiki yanzu sun daina yin aiki shi yasa ban yi amfani da su ba amma tabbas in ka jira kwana bakwai account ɗinka zai gyaru kafin kwana bakwai nan ka bi 'yan uwa da abokan arziki ka gaya musu ba ni nake amfani da whatsapp ɗin nan ba so don haka ya kamata su gane cewa ba kai bane wannan bayanin na gyara account na whatsapp akwai link ɗin nasa a description na bidiyo na kai tsaye ku je zai kawo ku nan domin ku gyara account ɗinku ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da tambaya ko wani ƙarin bayani za ka yi comment section kuma insha Allah zan baka amsa sai an